أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله da الرحيم ملايين الصلاتين على رسول من والاه muna da ci gaba ga batun ita daliya ne can inda an ka ajiye an yi batun cewa girma dole sai an musa ake samu ne bayan haka kuma ya magana kan jawiri murakkabi ana na ana na nuna kuma abubuwa sai mutum da yawa halayya ka samu su duk dai su ne ke nuna idan baka samu ba to kai kokari inda a tare ka da dabi'u muna kwarai baka yi kokari ka samu na kawai. ko ba gobe take ba mallafi na su na da na haɗin nan su gudana yanzu zai tashi magana kan harka ilimi yanzu ba ilimi na yawa fahimta shi ne ke cewa wa zawani masa'irikin hayati ya in o? والغمر مفقود وإن لم يفقد والعلم قد حليت أيا سيلا لكن جنات الحمد للمتحفظ إن كن في لا يباع ونائر متعبد عن كل فدل أو غد لم يسمي سهم ولم يبتزه باز ولم يصح برمية مثله لكن بأشراك الحلول وهمة النفاذة الأذراف فليتسيدي فسنة دي هزوة قسم أبيات فسنة دي وارع غمى لميتكم بغير بلا إذا وضع wani basa'ir ma'abuta ilimi dawa muna da basaru muna da basira shi basaru gani كان ولا تقف ما ليس لك به ان السمع والبصر والبصر من بني ادم اما اذا بصيره كما في سوره يوسف قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني نعم. على بصيره جنا اكن جرجلة نامي لعلمي باب نسبة دابا بصر جني من اجانو يتكو بصيرة جني نحن كان بصيره to wani basari ma'abuta shi ne gani na zuciya na hankali to lalle sai hayata suna nan cikin rayuwar su in fano ko da sun mutu to ba neman da bai su ba a shi rayuwa masa rayuwa shi ko wani wanda abuwawa jahili mafudun an rasa shi ma'ana ya mutu wa illan yufkadu ko da ba a rasa shi ba jahili ko yana da rai ya mutu ba ne ya mutu kaga mutuwa bisa mutuwa kenan shine sai ce aqul ilmi hayyun halidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turab ramin wajen jari ميت وهو يمشي على الثرى يدل من الأحياء وهو عديم yace mai rai ko ya mutu yana nan gaɓoɓi ne suna nan sun ɗan rujur da ke ƙarƙashin turɗa ma'ana ba su ta mamaki ba suka zan sun samu matsala suka ko donar su hankali ana ganin kamar yanzu an kasa shi mai ilimi ke yake shi ko zalimi ko kun zalimi mutum wa huwa shi ala sara mutuwa ta tabbata ga jahili alhali tashe na tafiya ga kasa tashe na tafiya ga mutum ba amma ya mutu kamar wani ke ah, to ga gashi ne yana tafiya gashi na dan sheka gashi na dariya sai ce kai ba haka bane yace idan da min al-ahya da ko ne sai na ake cikin rayuwa huwa addini yana rashe ma'ana ya mutu kura tana gani yana mutu matakki ne ke tafiya karshe ne to sai kuma zai magana kan ilimi ke tsaye irin wahalar da ake yi wurin samun ilimi to shi ne ce wani ilmu ilimi bada an harko ne lallai laisa aryan ba zuma ce horar saƙa ba sayyaran mai daɗi ga makoshi ba daɗi lakin sai dai جماعة قاسم الحنظل يقول الشانو تيكم كل الشانو المتحضر يعني من ذاتي بأنا من ذاتي to duk da aiki ne kama a ce mabarci mai ɗaki, sai ta san ɗacin na hadari na kuma ɗaki na da wani special ɗaki na musamman dole shanu ko ba a ce mai ɗaki ba ai mai ɗaci ta da ya kace kuma al mutahabbidin mai tsananin ɗaki. ba daɗi shi ilimi kuma bayan mutum ya same shi ilkun abin yiwo ne na fisin mai tsada mai daraja wanda layi ba a titi yadda an san ba a gado ne dan kamar wani mawaki na ce na fita ba in kun na fisin aro na wa ba yu'aru hmm. yace ranka ya daɗe alasar ginin hakika dokin fitani ilkun wani abu ne mai daraja na fisin ko mai daraja yadda ake bi la yi ba ba a roƙo zai wala ya aro ko ba a bashe shi aro don haka shi shirri to ko shi ilimi ba a bashe shi aro ko ba a shi ko ba a gado ne amma hawa na iro kuma wanda ya kori ne muta'addidin wanda ya kewantu ne an kulle fannin da dukkan wawa au da ko rafkananni in mutum na da rafkana zai samu ilimi ana ta ana karatu na sai na ko su shiriri sai ne kuma ilimin da samun kibiya lam yakni ba ta yakfi kuma babin shaho lam yantazu hudu'in sirri sirri da kake da rage kuma walam yusra ba ya kada ilimi a kashe shi biran yafi da haibin nikulabi a gan hali lakin sai dai ana warauto su ne bi a shiraki da tarkunna alhulumi hankulla inda mutum ya sa hankali lokacin da ana wajen ajiye hankali Don kan inda zai zalika da ya ayatul liman kana lahu qalbun aw awan tasma wa shakik kamin kun min fi zalika ta liman liman yakhsha sun kuma an ce liman kana lahu qalbun aw tasma wa shakik sun so sun muka to wani matin kuma da hilma mafazatul da wanda mai yawan zartar da kambulin ita zimman nan da yawan zartar da kambu mun san abin da aka kambu abin da za a aje a halba ma'ana ya zan niyyar ka da manoyinka duk kana halba ta makaranta to fa ta sanya a horo shi da haka to shi ya kawo lamuɗin da ta tafi ne amri kuma wurin fili fili malari saboda ta'kidi kamar san fal yakunu min waraikum fal yakunu nan. ka gani kalu ta sayi da afaroto shi don karawa ne kawo da lamulisti a gini kai an ta hanyar mulari to kuma ya da fikirin kuma ana samun ilimi da ingarman doki na fikirin amma na tunani amma wanda tantari ne wanda za ka hawo babbai ne daga maɗani abubuwa ma'awuzin wanda bai zaunar da tafiya abadan har abada Mutu da mai yawan gauga mai yawan zabura da aka tsare sassanin almadariki abubuwan rikka yana kamanta tunanin ka lokacin da za ka zauna ka samu kallon littafi tunanin da haka nasu daga karatu tunanin ka ya zurgi ya zurgi ya zurgi wata rana yana gamuwa da wata matsala in ya tuntube to ai kamar doki na kuma wanda tunanin naka dokin ga ya zan kai da da bai biyan namun daji can ala haikalin sai kuma gani ka gani ko da ya ka gani wanga dokin da zaka hawa na tunani ya duk da namun daji duk gudun su sai sun kama ya musu da bai biya to ma'ana tunanin ka ka illa shi kware kware ka zagarin tunanin ka da ilimi sannan haka samu kuma la ya zalo bai gushewa alalwana tare da rauni ma'ana ko tunaninka ya yi rauni kakka jari ka ci gaba da kai haƙuri ya kulle sutun da dukkan mawuyacin wuri to nan ya ruru yana maraita wai zata da yana san ko shi wannan namun abin da ka na tunani ya kulle sutun da dukkan mawuyacin wuri abin da suke mawuyacin wuri kamar ka cimma wani wuri cikin karatu wanda adda gargada shi an daidai da doki ya cimma wani wuri da adda kurji inda dai babu daɗin kuma min ba da mazuri da bayan kana hirgar ranka fuske zai wani da fuske zai ko fuske yi. ga da a ba ta bayar ita nan ka dinga suka mihi dole idan dole da gaske za ka nemi ilimi duk wani abu da rayuwar ka ke so na ka bata kila ka ga wani yayi to kakka yadda ka hirgar ranka da gari to shi ne kamar yadda wani ka ga da kana almajirin ka ga wani ya fi irin su gizna din nan ko wani ya fi wata mota sai ka sa ranka to ko ka ga ranka tana so in je tun da neman ilimi haka dole sai ka zama cikin wannan kaskanci din na ilimi cikin farko kuma yana za ka saurin da ɗanɗanon hankuri shi hankurin da musu da mai za zawon tsonin hawaya ga ababen ciki idan har cikin kai doki matsala duk da wata fakurin kuma da sanya tunani Wata tadabburin da sanya zurfin tunani ko tasabburin kuma da yin hankuri kan al'amuran da haka gamuwa da su wa tadarrurin da ɗaukar wahala wata takassufin da ka kaririya wa tama'adubi da cin barzu kamar mutum yanzu misalin gari ya ɗata shi duk da babu babu to duk dole nuna dai sai an wahala dai aka samu abin kuma daga cikin tawassulin da fadanci abin da ya sami bin hanyoyi na ilimi kuma wata wasulin da saduwa da hanyoyin abin da bambancin tawassulin tawassulin da sini da tawassulin da sadu shi tawassulin bin hanyoyi shi ne kasa process shi ko ta kulla hanyoyi shi ko tawassulin bin waɗannan hanyoyi shi ne tawassul saduwa da su wata hanyoyin da da jirkice jirkice abin da kan jirkice jirkice kana wanda shi ya fi da maka san kabulla a shi wani mallami kai kana wanda gari sai aka ka san wani gari to shi aka hawulin shine bakunci ke ya hmm. tagarrubin kuma da bakunci kuma wani ya tagarrubin kuma da kusanci ya hmm. tafarrubin kuma da zama sai ne mutum da gaske ka neman mutum ya dan jaye saboda surutu Wata wa duk kuma da rashin kwana to shine zai dan yi harafi a fa abin da yasa nace duk sai kawo ga wahala kaka samun ilimi don akwai wani mawaki wanda yake da mutum ya mutum ya tara wuta da ruwa wani guda sun fi sauki bisa ga tara ilimi kuma yanzu ya tara dukiya yana da wuya Na بالدم يترك عن أي تفرد لكن من رزق الحذاء علم الجنة بالدم يترك عن أي تفرد yace ya fi sauƙi ka tara wuta da ruwa wuri guda su zauna mm. ya fi sauƙi bisa ga ka tara ni da dukiya lokacin da kana nema ni. Mm. ya fi shi in kai ka ɗauki da shi bayan ka samu sai zai shi ki da kai mm. to shi ne ce ai sauri shahadi ganin zina horar saka hmm. ai kowara a yana gaban ko kazin nahli dan saka ta zuma hmm. nahli wani ba da goki hmm. abin da gani ai wara a ta gaba ce san kasan wara wara'a tana mutaddawa da shi ana cewa wara wara'u gaba ana cewa wara wara'u baya kamar wa kana hun malikun ana aiwatar da wara'u gaban su ko wara wara'uhum bayan su in sun ka dawo sun ba wa ra'ahun na wara wasan cikin hamziya gaba duk da ka zan bayan su ba to kamin mutum ya abin zanzuma ai sai ya sha hali ko to kamin mutum ya samu wajen mutum ya sha wahala ya sami kuma nanin furdi samun mutum da dino shi ne dingizan min addini ka same shi dafi wara a yana baya ga wara a baya bayan shaukan nakali sukar zumfa da dino da itan itan da dino sai wannan kaya ta samu mutum sannan ka samu wannan da dino to sai take kuma rawatatun mutatun ne cikin zurfin gulbi wa amama yana gaban asbatu kwaskofin al-alim ilmi ai sai kamin mutum ya tafi cin mulmi ya samo shi ai sai ya yi mutu cikin gurbi shi da ma dole sai ya koyi iya don kai ta matsala to kenan kan mutum ya samu ilimi ya sa wahala shi ne la da yake illa da zimmin la in fi wakil ya ku mun san katala ne uwan maganin nuka ai na a same ta sun ne birnin al'asmi da bakin kwamarci to bakin kwamarci ayyar ya kamu gani sai an yi dubara an tsaya an target an kama shi kila ba sai ta sha magani don kai halbe ta maganin su sannan a samu turiya ta ɗin wuri ne to ka gani to kamar can wani ma yana cewa ai fa al miska ba abdu dalil kazali hakika al miski sashen zulun barira ne kame a samu alhiski da wuya sai an zuba ruwa da gudu duk gudunta an take wani layan nan tata da an take ta to sai ta sai ba ta aka so ga dama abin nan aka so na alhiski din kaga an wahala ko shi to sai ce wa sukur shahu sakar shahu yanta zini yana horauta a ɗari da ta a ɗari da ta yi dabbar da ta so ta taho gida lal'ala amma ba zai horarci ƙaunaye ba don ne saboda ƙaunaye mai sai mai yawa don kama arifi ne kama ilimi don haka sai ne ke nan ka ta samu ilimi yadda ka san shawarwewa da ta samu ƙauna shi ko wallai ki zaki ya ga sai zai ya kema a sarha zarge na bisa shi dole sirri ba ɗan tsada ba ba ruwa da ɗan shagoli don sai na ganar to talibin dai ara shi ne na tare to shi ne bayan haka ya faɗi ilimin yin nan kuma zai faɗi wasu wasu hanyoyi guda wurin uku waɗanda lalle sai da su ilimi na tsaye ke faruwa shi ne ce ilimin na hanyar ne matsayi ne zarwa suka ce kawai to ita shukar da mun san in za a shuka abin ne wanda za a haɗa ya fito amma da sharadin laisa yanzu bai san yana ƙaruwa min zaka yanzu zaka'an ne na daduwa tindin inda mutum an yi gani jini ya ɗake shi hmm? sai ya jini man janahu ya tabi jina wanda aka ɗata kuma man janahu duk wanda ya ɗata ta yanzu yake ɗata ta kuma ya yi tabi ya zan ya yi baya da shi ma'ana baiwa ka same shi kuma har yadda kana ba wani shi to hatta ya sarifa sai in ya dace da turbatan turka ta kwarai mun nufi ita ce hankali ne ina wanda wawawa haka yana da wayar harkar ilimi gari shi ita ne wadda ita wadda ta hankali laisar ba ta zan bi malhin ba milhin ita ba laisar bi malhin ba ta zan wuri mai sarki ba kurin da aka ɗaya biyu shi an masu a sifatin mushabba ba milhi ne kenan au kanudin ko hoko irin da ya samfi shi ne wanda bai da haƙi to ni kamili ya kamanta kenan wanda awawa da wuri mai tsarki ko wuri wanda a koko kenan dole sai in wanda a ba waɗanda abubuwa ba kamar yadda ka san in an shuka abu ba wani hukko ba kan to kamar ne ko yan suka su ba wanda bai da hankali domin gudu zai da ɗoyar tare da da wagga ƙasa ta ƙware kenan ba wagga ba to a yana buƙatar ruwan sama ko abubuwa ta saura da ruwan sama kuma da irin waiza irin yadda iska ke buga sai ce wajadan kuma da ruwan sama abinda a waje da ruwan sama masu yawa hakkanan masu yawan zuba mm. to ni an yi so masu yawan zuba da za su ga wadda kasa ta shi muna taifin shi ne zaman kasar na Allah shi ne dacewa da muwafaka ga Allah mm. to bayan haka mun samu abu uku waɗanda suke da ilimi sauran guda kuma wani wahawa'an kuma ya samu sarari shi ne yanayi weza safiyan warantatta wadda ita ga yanayin farantasta na yin fido da bata lalace ba kenan wani ta da wani irin iska mai zai haka to wani ya yi ga wani zaɓi mun tafi shi ne ɗabi'a ce ɗabi'a ce nan ya zan mai kyau sannan a zai ilimin cikin ta shi dai kan kamar gona ana buƙatar iska mai kyau mun tafi shi ne ɗabi'a ta yin bayani to idan aka samu abubuwan ga guda hudu na ɗaya a samu ainihin shukka kuma hanyar shukkar ta dabi kuma idan ta samu turɗa bayan ta samu turka kuma idan ta samu girgije kuma idan ta samu abin da iska mai kyau shine dabi'a ce to saboda haka nan na yasmir wannan ilimin zai yi ce, ma'ana zai amfana shi ya san an anna timarahu sai dai sai ce ne shatta daban-daban ne ya danganta daga irin tsoron Allah ka wani za ku yi karatu guda kuma ya zan mawaba da Allah ya fashi ko tsoron Allah ta aggare shi na shi ya yi naka wata kullum ya kuma Allah ka gane ko don haka idan a kai ta in abin ka bisa waɗannan ɗin itacen da ilimin zai ba suwa daban-daban ya danganta daga mutane nan tuku da ba za a lisa su ba ba za a lisa waɗannan abubuwan na aidiyar da Allah ke ba mutum ba irin kwanyar da Allah ke ba shi to wanga duk abubuwan yawa ilimi su sai kuma yanzu zai shiga cikin harkar gyaran zuciya shine harkar sukanci to shine alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah